Na san matata, na san matata, na san na san matata, na san matata, na san matata, na san Ban ji daɗi ba, yadda na ga damuwa fuskarki. sanin kanki ne ba na iya jure duk wani abu da zai dame ki domin ina jin sa cikin raina yana taɓa min zuciyata barka da fitowa yawa ne ke damin ki wa ya taɓa minki da sanyin safiyar nan gani ne ka kyau da yawa saboda kishi zai kama ni ba na son ka fita a haka saboda idan mata da yawa zai dawo kanka wannan ne kawai abin da dame ki kawai ne habadiya wannan ai yafi karfin kawai saboda wannan abu ne da zai jawo zubar hawaye na da Allah ki kwanta da hankalinki sanin kanki ne kin ne ni kin riga kin samu ni na ki ne kuma a shirye nake na yi dukkan abin da zai dawamar da farin ciki a wannan kyakkyawar fuskar taki kin manta ni da ke rai ɗaya ne ke kai kawo a cikin gaggar jikinmu guda biyu so da ka baki da matsala baki da damuwa ke ce ta farko ke ce ta ƙarshe a cikin zuciyata haka ba zan barki ki shiga damuwa ba ba zan manta da haka ba ko da kuwa na manta zuciyata ba za ta manta da haka ba da haka ni wannan ba komai bane a guri na kaya ne ko da shiga in ba ke so ni mai iya canja ne na gode na gode yadda kake girmama uzuri da soyayya ta a da yaushe kai ne abin alfahari na ina fatan Allah ya bar mu har tsawon rai na zuwa ina kuma zaka je bayan gashi zan haɗa maki Na so ne zan cika umarninki ina kuma za ka je? ta kayo da shi, kwaya ta son ka na ƙyanƙyashe. Kin zama tilo cikin mata zaɓi da rina. Da na ga tana ƙoƙarin cin riga. Zan yi haka ne don ƙoƙarin faranta rai a gare ki. Ban gane ba. Ba na so ne na fita da kayan da fuskanta su kwanta miki Duk da kasancewar kike kika zaɓa min kayan da na saka. amma kuma sai kasance ba su miki arewa shi yasa zan ce na canja domin samun nutsuwa na yarda ko yar shara ce ki ba na saka matuƙar hakan zai samu da farin ciki a fuska kar ka yanke mu hukunci akan dogon halayyata ina da zafin kishi ne a kanka a barki ina kuka me fara haka dan Allah ki rufa asiri kar ki bari hawayen ki su zubo dan Allah ki hana hawayen ki zuba kar su tunzura sa sana cikin tashin hankali ki taimaka mu bulki su zan so ka fita da ishara hadiya alfahari na ne ka fita a ganka kuma a yawa zan so a ce ka fita a ganka face face abin koyo ga kowace 'ya mace alfahari na ne a ce matarka ba ta barka ka fito da ƙazanta ba na san zan samu maki a wajen mata masu kwaikwayon na kuma zan samu lada a gurin Allah maɗaukakin sarki to yanzu me kike so wannan kwalliyar ta maka kyau matuka da gaske don haka ba na so a canja ta kai haƙuri ka fita a haka zan ba wa zuciyata haƙuri Na amince na amince na gode ni ce nake da dalilin godiya a gare ka a koda yaushe ba kai ba ba da abin da zan iya biyayin ka da shi ba ne maka biyayya iyakacin rayuwata sannan na ci gaba da maka addu'a har abada ina alfahari da ke aljanna kai ne abin alfahari na mu daina taka maka masoyina ka san ba na so ko guda ya taɓa ka na zama autar mata kabon kulawa kina nan rina kan wata kana nan raina yayana shayi fa ya ji citta ya ji kayan kanshi ke ba kya sha ni ba zan sha ba sauri Mm, so nake ka gama shan ti din nan in zuba maka abinci in ga yawan lomominka <laughs> za ki fara ko somawa Ai yanzu na fara, har abada ba zan daina ba. Ka san dai duk duniya ba da sama da kai. Irin waɗannan kalaman yi nake maraici idan na fita wurin aiki. Irin waɗannan kalaman su ne suke sa na ji tamkar na zama dan sarki. Ka fi sarki a gurina. Ka fi duk wani mai mulki da mukami a duniya ta. Domin mulkinka ba a saukewa kuma ba a rage masa ƙarfi ta kowane fanni ba ni da wani gatan da ya wuce kai ina godiya da Allah da ya bani irin mijin da kowace mace take buri a duniya sai gashi ni Allah ya bani don haka ba zan bar ka ba ni ma ba zan bar ki ba <laughs> ya kamata ki sha ɗin nan ni ma zan ƙara samun nutsuwa kuma ga abinci kin ga ina so zan tafi gurin aiki ba zan iya musu da kai ba saboda aljanna ta tana tafin ka. yo ai aljanna ai tintin na jima da daga miki kafa can sama ki shige ki kawai aljanna a tun yaushe <laughs> na gode mijina to Allah ya samu dace yanzu dai yanzu dai abin da za yi zuba mana abinci in ga kin ci ni ma ci sai ban da kai abin dai da zan yi ya furtawa ina son matata zaman lafiya muke yi ni da matata ko ina na ji zuciya tana gummatata ko ina oh oh to a bani jakata mana ko kin hana ni jakata. Ce nake kamar in bi ka. Eh, ki bi ni na tafi wurin aiki da ke? Kin ganki ko? Ba na son rabuwa da kai, ko da ku a mafarki ne. Kai ne a madadin iyaye da na? kai ne a madadin yi da ƙannena. Ka kula da ni, ka kula da wanda yake tare da ni, sannan ka kula da damuwar wanda ya damu da ni. Wanda ya maka wannan, da me za ka saka masa a duniya? Ban san da me zan saka maka ba. ban gaya miki ba na so ba ah. me yasa haka kai haƙuri ba na sanin lokacin da hawaye yake zuba daga idona suna zuba ne a dalilinka suna zuba ne domin nuna farin ciki da kulawarka a kaina Bilkisu ai ba zan barki ba alƙawari ne wanda ni ma na ɗauka ba zan barka ba a dawo lafiya, amma fa idanunka a rufe, kunnuwanka a toshe. Na miki alƙawari ba zan kalli kowa ba. Ko dai biki yarda ɗan gaban goshin naki ba ne. <laughs> Idan idanun matan duniya duka a kanka suke, ba da shakko a kanka, na yadda da kai. <laughs> Alhamdulillah. Sai dai na manta abu ɗaya. Menene? ina so mu yi selfie da kai ke da kike da ni gaba ɗaya kutun da guda me kuma kike nema shikenan ɗauki idan sun kai guda ɗari ɗauki ba ni da katatu na zammake kin zammani cikin alaƙa ta so ashe zuciya ta kayo da shi ƙwaya ta son ka na ƙyanƙyashe kin zama tilo cikin mata zaɓi da rina Salamu alaikum. Na san ma tana so na nima idan na zama ita haka nan ta zama nima. Salamu alaikum. Wa alaikum salam rahmatullah. Salam. Ka rasuwa. Wannan wani irin tunani kake ta faman yi haka ne? A'a. Tunanin ta nake yi a bargaunata. <laughs> amma kai dai kana ji da amarya nan taka ba kaɗan ba a gida tunani a ofis ma kuma tunani to in ka fito ofis ka bari kai aiki mana sai dai ka gyara zancen ka domin ita ma tana ji da ni fiye da yadda kake tsammani ko da yaushe kalmominta shine alkawarin da ta yi ba za ta bar ba shi sa duk lokacin da zo ofis nake aiki da kasashe. saboda na san ina tare da masoyiyata a yaushe, ina matuƙar ƙaunarta ina son ta fiye da yadda nake son kaina shi sa ina jin tsoron abin da zai iya raba ni da matata gaskiya ina roƙon Allah ya tabbatar da wannan amincin da ƙaunar nan taku ta har abada amin abokin kirki Allah ya zumunci amin ya Allah yar halak kin ki ambato ana zancen ki sai ga ki irin wannan soyayya haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu amaryata na lillahi wa inna ilaihi Hamza me ke faruwa? Akwai matsala Salahu. Akwai matsala a cikin gidana. ciwon bilkis ne ta shi amma hamza ka san akwai mitin da zamu kuma wannan mitin din ba zai yiwu ba dole sai da kai idan muka samu wannan damar daga yanzu wannan kamfanin namu zai farfado ya tsaya da sa kyam idan ka sa kafa ka tafi aka zo aka tara babu kai babban matsala ce za ta faru in ne maka maganar rayuwata ka nemi maganar banza ina so ka sani akan bilkisu zan iya rasa komai na rayuwata. da baki na zamfurta ne ko isharar hannu ma kwatanci na so ba zai yiwu ba dan yana da girma Na san matata tana so na nima,